Thank you. yanzu malami kake so ka ce da mu da ni da matar yaron nan da ba mu san dalilin da sanadin batansa ba ba mu san komai akan batan yaron nan ba inda da ke da ita ba kusan komai ba a game da batansa haka duk wani wanda yake jikinsa ko nasaba da shi ko alaka da shi bai son komai ba a batansa sanin wannan yana hannun alimul gaibi wa shahada yana hannun arrahmanir rahim shine Allah masanin abin da yake faki masanin abin da yake bayyane masanin abin da zai faru kafin faruwarsa kuma masanin abin da ake ciki yanzu da wanda nan gaba za a yi hikimar da take ciki kuma da ni da ke da duk wanda yake duniya ba mu sani ba shi Allah dai shi ya bawa kansa mu bar masa kayansa mu dogara gare shi mu ƙara haƙuri duk wanda ya haƙuri bai ci riba ba kaɗan ya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un So ana tare da shirye-shiryen Rahama Radio farin ciki al'umma ya da shirye-shiryen mita 97 da uku a kula FM. Nan kuma ga wata cigiya da Allah jama'a ana cigiyar matashin ɗan kasuwar ran kuma malamin addinin nan wanda ya shura gurin hidimtawa al'umma mai suna Aliyu Rabiu Ali wanda aka fi sani da Aliyu Dan Malam. ya bar gida yau kimanin kwana uku da zammar ziyarar ghana da yan uwa da abokanan arzika na kasuwancinsa a hanyarsa ta dawa a da sautinsa kamar yadda mai ɗakinsa ta ambata a wayarsu ta ƙarshe da Allah sa an ganshi shi kwan ji labarin inda yake sai a tuntubi yan sanda ofishin yan sanda mafi kusa ko ofishin hizba ko a kira nambobin waya sifili bakwai sifili ɗaya bakwai biyu takwas tara takwas bakwai bakwai ko kuma sifili takwas sifili tara shida takwas biyu biyu bakwai ɗaya ɗaya Allah Mun gode wa Allah. Tun yaushe farka? Yanzu yanzu ya farka baba. Shi yasa ma na je na kira wuka. Ai, da faraunuka a jikinka. Sannu. Sannu ba, sannu. Allah ya soke. Allah ya soke. Bako. Mun fatsince ka a wani guri ne. Muna son ka warke sannan a yi ƙoƙari a nemi garinku. ya sunanka ne abokina ya sunanka ne dan daga ganin ka dan birni ne kai kai menene haka kai bako muna son mu san abin da ya dame ka ƙarshe sannan mu nemi magarinku a koma gida kai sun toka muka yi baka da lafiya me ya faru ya sunanka bako shi ke nan baba ta kwana gidan sauki sunansa bako ashe. sannu ko to allah ya sauki yanzu an ta ba idan ban da rashin adalci irin na mutane ta yaya za a ce doka aliyu a yi garkuwa da shi bayan aliyu mutum ne na kirki wanda halayyar shi da tabi'un shi da komai nashi na mutanen kirki ne amma ki duba irin abin da suka yi ba su kyauta mana ba haka na ji ana faɗa yana kyautata wa al'umma ni na tabbatar da cewa idan har kana buƙatan abu a gurin aliyu ko ka san shi ko baka san shi ba in dai taimako ne fannin taimako ne duk abin da ka gabe maka ba to ya fi karfin shi ne ba tare da sai ka takura shi ba ma shi mai ɗauka ne ya yi maka amma ga shi yanzu sun jefa iyalin shi a cikin masifa da tunani da iyayensa yanzu an mana adalci ki ci gaba da addu'a babu abin da ya gagara Allah bai kamata ki rinka faɗan irin wayannan maganganun ba kina matar malami ya kamata ki karbi gaddaran Allah da ya ɗora a kanki babu wani ɗan adam da ya yi imani da Allah kuma a ce Allah ba zai jarabe shi ba ki adda ubangiji Allah ya ba mu ikon cinye wannan jarabawa ina godiya anti Suwaiba shi yasa nake alfahari da ki na san ke yar uwata ce kuma kina bani shawarwari waɗanda ba za su cutar da ni ba a duk lokacin da na yi amfani da su na san za su taimaka min sosai salamu alaikum salamu alaikum shi fa wannan in ya shiga gida kamar an aiki bawa su. salamu alaikum wa alaikum salam haba usman wannan wani irin zabga kira ne haka sai ka ce sabon makaho duk ka bi ka ni ai kai ne sai ka shiga gida ka zauna kai ba mace ba sai ka ce wanda zai ɗora sanwa kai fa ka jawo daɗe wannan na ta da sallah kenan sallah azhar akalla na ga yi ta kai raka uku kake ta rafka min kira ka ruda ni sai da ka jawo na sake sabuwa ka sake ba an ce akwai yadda ake a gyara ta ba sai an sake ba yo ni ina ina na sani balle na sake ai ni sabuwa kau na sake a bata maganin ka kenan maza suna fita su je masallaci su yi sallah kai sai ka zo gida ka dan ka ce a gida za ka yi sallah yan matsaltsalu ƙanana an ce in kana bin liman ya ɗauke ma to ba dole ka rinka samun wannan matsalar ba ka san bakon nan da muka kawo gidan nan gaba ɗaya tun da muka kawo shi saboda raunuka da yi ko tashi baya iya yi mun fa ban da jiya zuwa yau da ya dan samu ya dan farfado abinci ma fa sai a baki na ke bashi ba shi yasa ka gani ba inda nake zuwa to ai ni ka san me ba abin da fai kawo ni kenan mm. saboda garin nan yanzu na ji duk maganin bakon nan ake shi yasa na zo in ji menene cikakken labarin shi to amma fa ka san anan suran fa yake mm. bacci yake yi zai iya farkawa fa ya ji mu ka san babu daɗi a yi da mutum a gaban idansa ko kuma yana ji kamata ya mutum gaban idansa ba mutum eh, kan na ce ba ai ba nan da kan kai ina jin ka ina kana ta kai da kai sallah dan kawai ka rage raka'a ɗaya ba kawai sai ka karasa kai ka ban ka karasa raka ɗayan idan kai sallama sai kai sujada guda biyu bayan kai sallama shikenan fa ta gyaru shikenan fa kawai ka gyara sai ka wani wala da kanka sai ka sake wata thank you Música fariki eh, ni kawar aliya ce kuma ni ma'aikaciyar gidan rediyo ne to Dama malam na so ganin ka saboda ina son ɗan wasu bayanai daga bakin ka ko mu ma za mu iya ba da namu gudunmawa. Farko dai duk gidajen rediyon an farfada musu. gidajen talabijin da waɗansu ma mutane da ba a san abin nan ba da masu jarida masu buga jarida kansu duk an farfada musu kuma da hotuna da sun taɓa. Uh, ya kuma abin da za a iya faɗa abin ya faru ne a nan gadar nan ta lalloki to a nan abin ya faru da aka bakin abin da za a iya faɗa wani abu da za a faɗa kafin ko bayan ba mu sani ba sai Allah eh, ma dai ga inda abin ya faru da aka bakin abin da za ku iya sai ku je ku yi To, ba damuwa, insha Allahu za mu iya namu ƙoƙarin. Zan yi amfani da bayanin da na samu a gurin Aliya da wanda na samu a gurinka. Mu ma mu gwada namu bajinta, Allah ya sa a dace. Allah ya Amma me yasa kace idan mutum ya yi sallama a raka'a ta uku zai ci ko raka'a ɗaya sannan ya sujada guda biyu ya sallama? A'a ba fa ni na faɗa ba. Sallar dama ba mai raka'a hudu ba ce? To idan mutum ya uku ba saura ɗaya ba? to idan mutum ya yi wannan kawai sai ya ci ko rago guda ɗayansa to idan kai sai ka ga in ka gama kuma kai sallama ai a farko kai sallama guda ɗaya da sallama farko da ta biyu kaga sallama guda biyu kenan kai a sallah kuma a kowace sallah ai sallama ɗaya aka yadda ayi to kaga kuma in dai aka ce an samu ƙari a cikin sallah sujada ba da salama ake idan a gyara ta idan kuma nan manta ban yi tahiya a raka'a ta biyu sai daga baya tuna ya zan yi to shikenan idan ka zo raka'a ka ta ƙarshe in kai wannan tahiyar ta ƙarshe da zaka yi sallama sai ka in sallama ba shikenan ba kawai sai ka sujada ka guda biyu kaga shikenan kai sujada qabla salami shikenan to ita me yasa ba za a yi sallama ba to ya za a yi sallama tunda da dama bata cika ba ai dama ragi shine wanda ake masa sujada qabla salami wanda ake kafin a yi sallama kuma an kai dadi shine ake sujada ba da salami ai bata cika ba sai ka za ka gama cika ta tukunna shine sannan sai ka zo kai sallama rai idan kuma ban tuna ba sai bayan nayi sallama yaya zan yi shikenan sai kai ta bayan sallama tunda bayan kai sallama ka tuna sai ka yi ta bayan kai sallama din shikenan ai To kuma ya haka? Kaga in za ka rikice wadda duk kai a ciki ma duk ta yi kawai dai fata dai Allah ya sa a dace. Duk Allah ya ma. Ya jiki. Kai, gaskiya Salmani ne na fara shakka akan bakon nan. In ka duba yadda ya zo ya warware matsalar nan, amma kuma haka a ce mahaukaci ne kai ba kuma mahaukaci aka ce maka ba da alama kansa ne ya samu motsuwa a gane ko dan har sunansa da garinsu ma baya iya tunawa to dama ana haka to yaya ake yake fadar kuma yanda ake iya gyara sallah kuma an ce abin da ya faɗa gaskiya ne na taba ji a bakin malamin wanda yake zuwa masallaci eh. kafin ya daina zuwa ya ce Allah subhanahu wataala ilimi ne kadai yake yin kyauta ga bayinsa wanda baya karbewa amma komai Allah ya baka yana iya karbewa banda ilimi kaga ƴaƴa dukiya da dukkan wani abu mm. yana iya karbewa amma ilimi mutum da abinsa zai dawwama ko da mutum hauka cewa yi mm. to sai dai ya haukan karatu haka ne amma fa duk da haka ni ina ganin gaskiya a tsananta bincike akan bawan Allah nan dan da walakin gwar amiya eh na ga yau baba kuma na tabbata yanzu haka magana tana wajen mai gari to malam sambo a gaskiya al'amarin nan yana ƙara tsorata ne lamarin wannan bako naka ba rahotanni sun zo min an ce yaron nan an tabbatar ma mahaukaci ne domin abubuwan da yake yi abubuwa ne na hauka to amma kuma a cikin haukan abin mamaki an ce kuma yana yin karatu to wannan karatun tsoro nake ko ba hauka ba ne kar ya zo mana da wata aƙida ne cikin wayo wadda zai zo ya kawo mana tashin hankali ya tayar da hankalin al'umma Allah ta mai gari ka aiwa al'amarin nan mummunan fahimta a yi masa kyakkyawan fahimta Allah ta mai gari yaron nan ka san hatsari ya yi kuma lokacin da aka samo shi hankalin sa ya fita daga cikinsa aka ɗauko shi a kashi gidan nan kuma yana da wannan taɓin hankalin na ya manta abubuwa amma ka san ba zai manta karatu ba shi karatu don ka manta da wani abu a ƙwaƙwalwarka ba za ka je ka manta shi saboda karatu na jikinsa kuma mu fahimwa abin da ke kan fahimta watakila abin ne ya zama alheri gare ni gare ka ga dukkan mutanen garin nan. Yana na fa'amma da kai kaɗai ba fa da sashi a garin nan. Kai kaɗai ka sashi fa to ka taka a sannu Allah ka yada na ko ka koma garin ku baka hankali ba. Gaskiya ne. maji daɗi yau fa ya fara fitowa kuma duk mutanen da ya kamata su ganshi wasu sun ganshi kuma idan ana son in fito da shi gaban fada a yanzu kowa ya ganshi ma zai iya fito da shi bai da lafiya yanzu ne ya dan samu ya samu murmurewa fa malam sambo abinda nake ganin za a yi hmm. wannan yaro ka ci gaba da kula da shi tunda dama dai kai ka ɗauko shi gaskiya ne ne ka ci gaba da kula da shi amma ka ci gaba da sa ido idan karatun nan na gaske ne wanda zai iya amfanar da mutanen garin nan to sai ya zama mana mai amfani ma maimakon zargi da muke yi na halayensa amma muna jin tsoron karatu yanzu yana iya zama mai haɗari lalle ka sa ido kuma ka sa mutane maƙotanka su ma su riƙa sa ido a rika lura da shi cewa ba shi da wata ɗabi'a ta daban bayan karatun karatun irin na Allah da annabi ne ko ko wani iri ne kaga dama yanzu ai sai faduwa ta zo daidai da zama tunda ba mu da malaman da suke koyar da addini a makarantun nan namu ko sai ka je ka tarar daga makaranta amma yara suna ta tsalle tsalle to in har hakan din ne sai ya zama mana mai amfani tunda ai su wancan malamin kafin ya bar nan garin hmm. ai ya gaya mana ya ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an taɓa kamo mutane wato fursunonin yaƙi sai aka gano suna da karatu sai aka ce to yanzu ba kashe su za a yi ba amma a sa musu fansa fansan nan su koya wa 'ya'yan musulmi karatu shi kenan sun fanshi kansu to shi ma tun da ya zo karambaninka ya sa ka ɗauke shi to mun yadda ka ɗauke shi ka kuma taimaki rayuwarsa to ka ciyar da shi ka tufatar da shi ka kula da shi ka kare shi to idan yana da amfani wannan karatun nasa to ya koya wa matasan mu shi ma ya faishi kansa kamar yadda aka yi waccan fansar amma fa ka sani idan ka sa ido a kansa mu ma za mu sa ido a kansa ni ma ko na zo da wani "Ayi to ai muka sani kiran shi da akan maji daɗi idan mu kira kan maji daɗi ya isa maji daɗi ya isa Allah ta

na san ni na hana ki cin abinci amma yanzu tun daga na dawo ki tashi mu ci tare ko ke baki cin tuwo sai rice Aliya yar malam. Na'am Aliyu dan malam. Su wannan kayayyakin na ce duk na nan ne na ga. Kwarai kuwa dukkaninsu nan ne kuma kin kyauta da kika yi tambaya domin an ce matambayi baya bata yanzu fara buɗe waɗannan kwanukan tukun naki gani duk kika kuma <laughs> Subhanallah. mala ai ina ganin an muka musanya wannan ba naka bane <laughs> ba mun musanya ba dan saboda kin ga tuwo ko wato shi tuwo bai isa italiya da shi ba kenan sai kaza ko kamar yadda kuka saba ina son sanar da ke abubuwa da dama saboda hali na rayuwa saboda Allah subhanahu wataala shi ya san iya kwanakin da ya ɗiba mana akwai yiwuwar mu daɗe tare akwai yiwuwar kuma ba za mu daɗe muna rayuwa ba haba dan malam me ya kawo zancen mutuwa kuma ana neman rayuwa mutuwa dole ce aliya dole ne mu tanadinta wannan auren kansa yana daga cikin tanadin mutuwa kin gari da farko wannan shi shine abincin da na fi so a rayuwata kuma na so a kowane sati na rika cinsa akalla sau uku wannan lemo ne na gargajiya ba na son lemon da za a ringa masa mix na zamani saboda wannan ya fi lafiya a ke kuma menene abin da kike so daga gare ni ni kai nake so ba waɗannan abubuwan ba sannan kuma duk abin da kake so ne ina son sa ko da ko ba na son sa to daga yau da fara son sa Allah ya miki albarka amma ina mai da ki da ki dinga faɗin gaskiya a ko menene naki na rayuwa ko da za a ji haushin ki kuma kar ki takura kanki gurin faranta min rai kar ki matsawa kanki matukar kin san abin nan da zaki min ba za ki ci gaba da jure shi ba nan gaba a rayuwarki saboda shi sabo da ke ganin satirken wawa ne wata rana idan biki min ba zan ji haushi karka damu ina mai roƙon Allah da ya bani ikon yi maka duk abin da kake so kar in zamana mai gajiyawa akan duk wani abin da za ka sani na rayuwa amin uwar gida marya to bismillah eh, ni dai ga ruwa ke ma da wannan da zaki suna yawa ya naki wani fara da wata <laughs> Allahu akbar bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah na gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya bani wannan kyakkyawar matattawa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani kyakkyawan miji nagartacce abin alfahari Sai dai zan fita sai a mun addu'a saboda kin san sha'anin rayuwa ko in dawo ko a dawo da ni ka daina irin wannan magana kamar yadda ka fita da kafanka haka za ka dawo da kafanka za ma ka dawo insha Allah insha Allah <laughs> <laughs> ji matar aliyu to aliyu ne dai allah ya masa dawowa dawowa dawowa nake yawo yawo ne masa dawa ba ne masa Aliya Aliya

idan kika fushi ko idan kika razana fuskar ki ba karmin kyauta ke ba shi sa na dan gwada wai dan dan gani tsoro ki ji ko wai kan mutu to bayan zan mutu ba insha Allah insha Allah <laughs> to mu je dining table mu zauna sai ki zo cika mana abinci sai mu ci ko sai mu tattauna Ni zan ma ci abincin sai dai ka ci ka ci ni ka bata mara. Ya haƙuri. Tauna ana. na fara zama a ah, to zauna kin san abu ki san da aka yi jiya ne nasiru ɗorai me yasa za ka yi min haka kai ka yi min alkawarin cewa ba za ka ƙara min irin wannan wasan ba amma me yasa ka yi min ko ka kyauta mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aliya da kike wannan maganganun haka hasbunallahu wa ni'mal wakil Aliya ashe ba za ki iya jura kaddarar ubangiji a kanki ba kina so ki ja da ikon Allah ne haba Aliya ke ba musulma ba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u inna lillahi wa inna ilaihi raji'u to gaskiya ki gidan nan ke kadai ba zai yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'u to ba ki ci abincin ba ai Thank you. Thank you.